Bismillah. Assalamu alaikum masu kalmar sauraron mu barkanmu da yau mu da sake sada da ku a cikin labarinmu na sashen Hausa da ni Halimatu Bukari na rubuta kuma zan karanta muku. Haka labarinmu na harko a yau da sahe ne kungiyar 'yan kwadugo ta cewa kungiyar ma'aikata suka yi taron manema labarai inda suka hito da wata sanarwa. A yau da sahe waka dai a bakin mai ita ta yi daɗi don samun karin haske ga daidai da cikin 'yan kungiyar abinda sanarwar ta ɗauka. wannan haɗin gwiwan ya haɗa cgsl niger cnt estn da espt mun taru mun yi wannan declaration saboda mun yi tur da allah dai da matakan da wannan gwamnati ta ɗuka na ƙara kuɗin gazuwal eh, a sanagare ku ne cewa 'yan kwanaki biyu da suka wuce gwamnati ta ɗauki wannan matakin to mu haɗu ne yau ba dan komi ba dan mu tur da Allah wadai da wannan matakin mun ce kuma na farko abu na farko shine wannan eh, mu a matsayin mu na ƙungiyoyin ma'aikata eh, abin da ya shahi tattauna da muke da gwamnati abin ya ba mu mamaki tunda lokacin da muke gwagwarmaya na ganin cewa an rage kuɗin wannan man fetur abin ya ba mu mamaki cikin wannan lokacin gwamnati ba ta ɗauki matakai na a ci gaba da wannan sassan eh, tattaunawa ba amma sai muka ji muka waye gari wannan gwamnati ta ɗauki matakai na ta ƙara kuɗin man fetur don wannan mataki mun ce mataki ne wanda ya ba mamaki mun ɗauki niyya haɗin gwiwa wannan ƙungiyoyin da kuka sani wanda na faɗi mun ɗauki niyya ta duk abin da za a yi za mu ɗauki matakai na ganin cewa gwamnati eh, ta dawo akan matsayin da ta ɗauka dalilin wannan ne eh, muke kira ga gwamnati na cewa maza maza ta ɗauki matakai na ganin cewa an tsaida koko an dena koko an dawo akan wannan matsayin da aka ɗauka na ƙara kuɗin man fetur eh, na biyu shine eh, muna shaida ma gwamnati kuma cewa eh, ta kowane hali ba za mu yarda ba su ɗauki matakai na ƙara kuɗin man fetur mu guri mu ma shine mu maya na ganin cewa an rage wannan na uku eh, muna munyi muna juyayi na ganin cewa gwamnati wannan gwamnatin eh, ba ta damu da hali wanda 'yan kasa suke ciki ba ba ta damu da eh, hali na rishin tsaro da sauran matsaloli wanda muke ciki ba a ƙarshe ƙungiyar mu ta etn muna kira ga duka ma'aikata na nijar da duka 'yan ƙasa masu kishin ƙasa na ganin cewa mu haɗu wuri ɗaya mu ci gaba da ɗaukar matakai eh, na ganin cewa mun kwato ma talaka to madalla labarinmu na gaba tan national na almeda shuma siyo suka yi taron manema labarai inda suka tunatar da mutane da za su shiga cikin shekara 25 da iya waka inda kuma suna son su hidda sabon album bi'in nashi a ranar uku ga watan september a nan pale de sport ga dai yanda sanarwar ta kasance wannan ibinima da muka san mu yi wannan biki da muka san mu yi pale de sport saboda me saboda muna son bikin a mu gwada farin cikin mu mu gwada eh, soyayyen mu ga allah ya guda mana shekara 25 ni almeida na tar national ina music allah ya guda in allah ya guda mini litruwa september shine zai ci guda mini shekara 25 ina music saboda shi muka ɗauko wannan bikin muka za a yi shi nan fare da sport saboda ku gani inda na lankwashe inda na kuma tsaya da abin da ni da abin da ban yi ba saboda in diba in dibi kaina in gani har abin ya yi ko abin ban yi ba in samu in gyara mu gyara tafiyar mu kuma Allah gwada mana ma na wani ma ya zo shi ma ya ce ya zo cikin bikin cikon shekarar shi 25 na music saboda ya diba ina tsammani irin wannan abin zai samu ci gaba kuma duk division gaba ɗaya ta ci gaba saboda in ka dibi abin da ka yi ka san abin da ka yi bai isa ba za ka ƙara kuzari za ka ƙara maka kanka volume ka samu ka ci gaba saboda abin ne ya sarkau garan mu muna son shi muna son al'adunmu su bunƙasa muna son al'adunmu su ci gaba kenan dole ne mu yi ƙoƙari mu sa wannan namu music ta mu ta Niger a sota ba ta yi wa a ce kana son Niger ba ka san music kin Niger bai cancanta ba a ce kai dan Niger kana son music kin Niger kana son Niger tukuna amma baka son musikin Niger baka son Niger kenan baka son Niger ba ko ko so soyayyen son Niger a bakin kana yake baya zuciyar ya kamata a ce ka son musikin Niger kenan ga wannan aiki da muke ciki yau ga wannan biki da muka muka dan shiryawa muna son a ce kowa dan Niger ya halarta fare da sport a ga cikin bikin wannan bi za mu yi na shekara 25 na Almeda da kuma sabon album da muka huddo za a yi bikin shi a nan fari da su to madalla bayan rasuwar margayi mamman habu da cewa dan jarida na rubuto press ecrita lauya na bangare guda shi ma ya yi taron manema labarai don shaida ma al'umma abin da ake ciki ga dai abin da yake cewa da mamman abu ya zan babu ko in ce ma ka zama babu lokacin da wani kuce ma a fara importation da kai tabu rikici da sun duwal ba za ga sunan su ba wanda shi ma ina ciki to ita ma macen shi bala ibrahim cikin blokin shi ya ce lokacin da ita ma an kire ta eh a lokacin nan duk yanar kowa ya ji gidan mutu uku na kace kowane ne ɗiyan na ba nasu wani har da wannan ɗiyan na mamma abu lokacin domin yaro biyu tagwaye da wagga abu ya tashi suka shiga binciken takardun mamma cikin takardun mamma likita shi mai kulawa da lahiyar shi ya ce tun 2004 tun 2004 kwata kwata kwata kwata ba mawa ba ya haihuwa su kuma gara an aman ga 2012 aka yi su shekara kenan nawa kenan bayan bayarwa sam kuma cikin kudi a sun san matan mamama abu kowa ya san su akwai ta shekara shida akwai ta shekara goma gina shi akwai ta sha biyar ba abin da ba su yi ba an je france an je alman an je canada an je wata unis don samu han ba da wani dubara ta lafiya amurka a wani da ke cewa a sa manin busa bai ba tun da babu shi kai ce babu ko kwata kwata ba ya iya komi ba yi wadata ta hannun hanyar mamma sai da kuka shi mamma avc ya bige shi kuka shi eh, ya bige shi an kwasa an kashe likita invalid daga na ofitar american shekara guda shi kawai da shekara guda yana kwance da kira ke magana ana tura shi cikin wannan abin eh cikin keke wani lokacin da cikin ta ciki hata ya tagwaye Procurer de la publique lokacin nan ba ma kai kara ba shi ya dauki na wanda ciki can baya da baya da proof ka gani ba ta yanzu mu tabbata mu kirin mukamai takardu ya ankit ya ankit tun ba ba abin ga abin mamaki babban feji na yanzu wanda ke nan yanzu wanda dauki wurin gawo lokacin da aishi ya anke wancan mutane kina sawa ga magana to shi ma in ya ji ni ya kamata ake shi in ba haka nan ba ya ci mana kasa don zan ci mana kasa ba ma ba ba ya za ya waɗansu a kama waɗansu su yi kaso hamushe musu yara kuma a wanda ba masu wa'annan nan suna son da suka kana in ma sun yi to wannan dan kuɗi sai da kuɗi ne cikin ana ana nan ana bin ta hankali tana cewa mamma a abu mamma mamma ya ci kudin ta to ana ba ta miliyan biyu wata an ba ta kat kat to ta fi biyu ana bin kudin da kudin an akwai yana da boye suna da direba abinci an kula da shi shi mutumin nan da ya tage kare ta da saboda yannan kallon shi da abin shi da yannan shi wani shi ya sai mata da yi da aka hana wannan sai ta gewa a cikin kashi da ake yi ta taifaran shi akwai wani banki inda aka aje wannan kuɗi na yara ba a taɓa wannan kwandi sai sun zama sama shekara 21 ta je ta ɗauka banki ta ce ba ta yi wa wannan kwanta bloke da na yara sun kai shekara kaza to kun gani kenan zancen kuɗi ne ko ba tun da ba mu miliyan biyu na wurin ba za a yi je neman wurin shi da ta je akwai takardawa za ka ci ta safkar da rigite na ita ce take bin gaba da ita eh ita wannan da ta jewar shi ba ta yi dota ba ba ta gode ta ba kuma ta ta gode ana ta jiwa hankalin mutane juji ne ke je ke a tastashin ba juji ma ne ba in ba ka yarda ba kana iya ciyawa nan ta kada kada ita ba in kai wace kane ne ta ne kana cewa ta kada sai an kadduwa ta da ba shi ne wai dangin da mamma abu suka yi ta kalahin su shi kuma wanda ya ce ba ta kuɗi sai sun girma shi gidan shi ya kaji kan da matsala aka je wannan suka yi da takardu mai ta su ne eh, mai ta haridu da sauran abokan aiki na ga tabbatar nan ya ba nan ne ba su gadon mamma abu tun ba to madalla daga nan muka kawo karshen labarin namu na ranar yau a madadin wanda suka ɗauko da wanda suka kama muna muka gabatar da labarin zuwa gare ku muke ce muku mahuta layya I Isirina, Ajina Huzara, Namudina Nina.